وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa ya ba mu daman dawowa wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke Lokos ko bangayen Zaria a wannan dare na Litini mana ta Lahadi 27 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in wanda ya dace da bakwai ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas mun soma karanta wannan littafi na sahihul bukhari lokaci da ya gabata mun tsanyi mukaddima gajeruwa muka ce akwai abubuwa biyu a gabanmu da izinin Allah ta'ala abu na farko shine wane ne al'imamul buhari abu na biyu takaitaccen magana game da wannan littafi nasa wane ne al'imamul buhari sunansa dai ana ce masa abu abdullah محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بركفاء الجعفي البخاري رحمه الله وتو أكم مسأ الكنيا دبابا عبد الله amma sunansa muhammad mahaifinsa ismail ɗan ibrahim ɗan mujira ɗan barkisba aljihufi wanda kakansa na sama ba majuse ne ya musulunta a hannun wannan kaman a ce mai anguwa ko hakimi shi kuma an haife shi a garin buhara ne garin buhara a yanzu ita ce kasar da ake ce ma Azbikistan. tana cikin tsohon ko tsohuwar ƙasa wadda take cikin covid abin nan republic wanda ake kiranta a da wato tana cikin central asia suna da dangantaka ko ta hada da wajen ƙasashen rasha can aka haifi imamul buhari buhara ita ce kasar ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen wannan afuwan biranen wannan ƙasa ce to imamul buhari allah ta'ala ya ji kansa ya fito imamul buhari rahimahullah kamar yadda malamai suka yi bayani an haife shi a watan shawwal watan sallah kenan bayan sallar juma'a sha uku ga wannan wata shekarar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da dari da casa'in da hudu wanda ta dace da sha tara ga watan julai watan bakwai haihuwar annabi isa alaihi salam tana dubu daya da dari tara da goma a'a hmm. tana ɗari tara ta ɗari takwas da goma ba dubu ɗaya ba ɗari takwas da goma a wannan lokaci aka haifi ko a wannan yini ko a wannan rana ko a wannan wata da wannan shekara aka haifi imamul buhari allah ta'ala ya ji kanka imamul buhari ya tafi ƙasashen waje daban-daban don neman ilimi ah, da farko dai shi imamul buhari da kansa yana cewa mun tafi aikin haji da mahaifiyata da ɗan uwana amma da mahaifiyata da ɗan uwana suka dawo ni na zauna can domin neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake wannan bayani yana cewa lokacin da na mutsi shekara goma sha takwas sai na shiga talifi na abin da ya shafi tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'una da kuma abubuwan da suka yi na rayuwarsu da abubuwa da suka faɗi imamul bukhari Allah ta'ala ya ji kansa cikin yawo da ya yi ƙasashe neman ilimi ya zauna a madina shekara guda cin daga nan ya sake tashi ya koma basra basra tana ƙasar iraki a yanzu haka mashahuriyar jiha ce ko gari a tarihin musulunci kamar yadda da yawan musulman haka ya zauna a wannan waje har shekara biyar domin saduwa da manya-manyan malamanta ya sami baiwan da Allah ya yi masu ya hada da tasa sannan yana cewa a duk shekarun nan in lokacin aikin haji ya yi nakan tafi ne aikin haji sannan yana cewa na je sham nan menene ake cewa syria domin neman ilimin hadisi na shiga masar egypt kenan sannan jaziratul arab ba inda ban zauna ba na dawo basara sai da na sake shekara hudu sannan na koma hijar na shekara shida duk hidima game da abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka dai yake cewa ban san adadin zuwa na kufa shi a kasar iraq take gari ne a kasar iraq mashuriya domin neman ilimin hadisi ba imam bukhari allah ta'ala ya ji kansa ya tashi maraya ne domin mahaifinsa ya rasu kuma alhamdulillahi kamar yadda za mu gani mahaifinsa malami ne mutumin kirki mai taka tsantsan mai gudun duniya kuma alhamdulillahi ya bar masa guzuri sosai wannan ya taimaka masa wajen samun natsuwa don neman iliminsa Allah ya yi masa baiwa da kaifin basira da ƙarfin hadda don ba wanda ya shahara a zamaninsa kamansa imamul bukhari shi da kansa yana cewa katabtu an alfi shaykhin wa akthar wa an kulli wahidin minhum ashrata alafin wa akthar ma indi hadithun illa akum isnadahu aƙalla na shi hadisi daga manya-manyan shehunan hadisi dubu ko sama da haka sa'annan kowane ɗayansu na sami hadisai dubbai a hannunka. sannan wani abin sha'awa babu wani hadisin da na haddace ko na same shi face na ka maka itinadinsa wato in ya ce wane ya ce kaza to zai bi silsila har zuwa ga sahabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilmin rija Allah ya kara maka jin kai sa'annan wajen zaka da quwwatul hib adab Muhammad bin Ishaq wanda aka fi sani da Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa yana cewa ma tahta adimil sama a'lamu bil hadith min muhammad bin ismail babu wani ɗa mai rayuwa a doron ƙasa wanda sama ke masa inuwa wanda yake da ilimin hadisi kamar muhammad dan ismail al'imamun bukhari imamun tirmizi shi ma ya shaida wannan duk almajiransa ne yana cewa lam a'bil iraqi wala bi khurasan fi ma'anar ilali wa tarihi a الأسانيد min muhammad bin isma'il a أكثر iraki da Khurasan banga wanda yake da ilimin sanin ilal na hadisai da tarihin hadisan da sanin asanin rijal waɗanda ake ruwaitowa a hannunsu fiye da Muhammad dan Ismail ba Allah ta'ala ya ji kansu gaba daya muhammad bin hamdawai yana cewa na ji imamul buhari muhammad bin ismail yana cewa ahfaru mi'ata alfi hadisin sahihin wa mi'ata alfi hadis gairu ina haddan a kwakwalwata hadisi ɗaya bayan ɗaya hadisai ɗari dubu miliyan kenan a kwakwalwa yi sahihai sannan ina da hadda na ɗari dubu biyu waɗanda ba sahihai ba Allah ba ana cewa wata rana malamai sun nemi su gwada kaifin basiransa sai suka zo majalisinsa bayan sun zauna da shi a bagda da wannan abin ya auku sai suka ce za mu gwada haddansa sai kowane malami daga cikinsu shekunai ne su ma na hadisi sai suka haddace hadisai da asanis ɗinsu hadisai da su goma suka raba ma kansu goma goma sai suka jirkike in suka ɗauki wannan hadisin sai su yi mashi anguli da kan zabo sanadin daban sai su kawo wani hadisin su aza kowa yi goma da haka ya jirkita aka zauna majalisinsa sai wannan ya ce ina da tambaya ina ingancin wannan hadisi sai ya ja istinadin sai ya kawo nassin hadisin sai imamul buhari ya ce ban san wannan ba ya kawo na biyu ya ce ban san wannan ba sai ya gama goma shi sai wani ya ce ni ma ina da tambaya duka sai da kowa ya kawo goma sa kowa ya gama sai ya ce bai sani ba bayan an gama tas sai ce to kai hadisin da ka kawo da isnadin ba haka yake ba isnadinsa an wane an wane an wane har zuwa ga sahabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ce hadis din shine wannan wato sai ya mai da kan na gaskiya a gangan jiki ya gama da wannan goma sai ya ce kai kuma kai ma kazalika naka kai ma ga isnadin na farko ga matanin hadisin da ya dace da shi ga na biyun har goma sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya mai da kowane isnadi ga nassin hadisinsa wannan abu ahmad abdullahi bin adi al-hafiz ya kawo wannan ruwaya wato Allah ya yi masa baiwa kuma Allah na baiwa ga wanda ya so imamul buhari malami ne wanda yake ba hadda kawai ba yana da matuƙar ibada da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ya haɗa ilimi da bauta ga Allah da tsoron Allah jalla jalalu shi ya sa. a tarihinsa in kana karantawa za ka ga ana cewa mutum ne mai yawan tilawan alkur'ani mai yawan sallolin nafila musamman wata ramadana mutum ne mai yawaita tasbihi Allah ta'ala ya ji kansa har ma akwai wasu baiti da yake cewa irtanin fil faraji fadl ruku'ik fa asa an yakuna mautaka bakta kam fahihin ra'aytu min ghayri tukmin zahaban nafsu fi sahihati falta ma'ana ka yawaita sallah lokacin da ka sami faraga suka zauna haka ka yawaita nafilfili domin yana yiwuwa mutuwar ka ta zo a ba zato ba tsammani da yawa mai lafiya wanda na gan shi gani na ido ba tare da ciwon kai ko na kafa ba amma lokaci guda lafiyar ta tabbata amfane shi ba rayuwarsa ta tafi ba zato ba tsammani Allah ya ji kan imamul bukhari imamul bukhari mutum ne mai zuhudu zuhudu ne ƙyanƙyani da gudun abin duniya tare da cewa ba abinda Allah bai masa ba na ni'ima wannan shi yasa Sulaimu bin Mujahid yake ba da bayani game da shi yana cewa ma ra'aitu bi aini منذ ستين سنة أبقى ولا أروق wala azhadu fi dunya min muhammad ibn isma'il yau shekara na 60 ina zura ido amma har yau ban ga wanda Allah ya ba fahimtar addini ya ba shi taka tsantsan ya ba shi gudun duniya kamar muhammad dan isma'il ba akwai malamai da yawa da suka yi masa shaida akan zuhudu da wara'u wannan duka darasi ne gare mu mu yi ƙoƙarin koyo sannan in ka dubi tarihin imamun buhari mutum ne karimi wato akwai karanci domin a tarihinsa mutum ne mai yawan ciyar da talakawa mai yawan taimakon musakai mai yawan taimakon marayu akan ce musamman ɗaliban ilimi idan ya fahimci kana da kwaɗayin ilimi to duk abin da zai iya na ya sauƙaƙe maka hanyar rayuwa don ka samu ilimin to ta yayi don haka ɗalibansa ba su da matsala in dai ya fahimci kana da matsalar rayuwa ko yadda za ka sami sukuni sai ba ka isasshen scholarship wanda za ka sami natsuwa ka yi karatu kamar yadda ya cancanta akwai muhammad bin abi hati yana ruwaitowa cewa yana cewa kuntu gillu kulla shaharin khamsa mi'ati dirham fa anfaqtu kulla zalika fi talabil ilmi a wata nakan sami akalla dirhami dari biyar amma duk nakan kashe shi a hanyar neman ilimi gaba ɗayansa dirhami ɗari biyar ba ƙaramin kuɗi ba ne imam bukhari hatta ke yakan yi in an ce masa kana yawan kashewa yakan ce wa ma inda Allahi khairun wa abba muna neman sakamakon da ke wajen Allah ne domin shi yafi alkhairi shi yafi wanzuwa tare da wannan ni'ima da Allah yi masa baya cika timbin shi halilul akli ne dama an kaga mutum yana ci kamar saniya to basirarsa ma ta ji dodewa mai yawan ihisani ne har ma akan ce mashi yakan zaƙe wajen karanci ga al'umma saboda yawan bayawansa in ya tashi sadaka sai ya baka abinda ka koma saka kana nawa ne kuwa nawa ne kuwa saboda ya wuce tunaninka Allah ka ba mu dabi'a irin nasu shi ya sa ya samu yaban malamai da yawa Alhafi, Ibn kafir Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa imamu ahalin hadisi fi zamani والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقربائه إمام البخاري شيني shugaban masu hadisi a zamaninsa akwai wani lakabi da malaman hadisi sukan kasa ma waɗanda suke sun kai wani matsayi a ilimin hadisi to imam Buhari ya taka matsayi mafi karke neman mu'mini na fil hadisi imam ibn kasir ya ce shi ne abin koyi a zamaninsa kuma shi ake gabatarwa daga dukkan tsaramakinsa da kiyoshinsa haka nan imamu ahmad kaga imamu ahmad malamin tsari. amma tare da haka yake yabansa yake cewa ma ahmajat kuratan mislahu kuratan ta haifi da kamar ta ba a wannan fanni da muke magana imamu ne hajjaj shi ma ɗalibi ne na imamu buhari shi ma yana ce masa la yabghuduka illa hasib wa ashhadu annahu laysa fid dunya mithla wallahi ba mai kinka sai mai hasadarka in ba hasada ba ba mai kinka kuma ina mai shaida na yi imani na tabbatar na gazgata cewa babu wani ba ka da tanka a rayuwar da kake ciki abdullahi abdarani yana cewa ra'aitul ulama a bilharamaini wal iraq ra'aitu fihim ajma'u min muhammad bin isma'il al-bukhari na ga manya-manyan malamai a makka da madina na ga irinsu a iraki amma ban taba ganin wanda ya tara dimbin tsoron tsoroniyar madaran ilimi kamar imamul bukhari ba ishaq bin rahawai yana cewa uktubu an hadha shab falau kana fi zaman al-hasani lahtaja an-nas ilayhi lima'rifatihi bil hadisi wa fiqhi shi ishaq bin rahawai yana gaba da imamul bukhari yake cewa kun ga matashin nan to ku je ku anshi hadisi a wajensa ko an shi hadisi a wajensa yana nufin imamul bukhari wallahi da alhassan yana nan da rai alhassan albasari yake nufi sun san hassan albasari yana cikin manya-manyan tabi'ai kuma cikin wanda ya samu ilimi nagartacce wanda ya isa a ce masa ilimi ya ce da yana da rai wallahi sai ya bukaci ilimin da Allah ya ba imamul bukhari a abin da ya shafi hadisi da fikihun hadisi haka dai a takaice kwarai malamai da yawa suka yi ta yabo Imamun bukhari yana da malamai mun ɗan ambaci wasu yana da ɗalibai wanda ba su da adadi sai Allah kawai ya san su domin akwai maganganu da yawa akan almajiransa abinda ke nuni ga yawan su abinda al'imamul farbari yake cewa wannan hadisi da za mu shiga karanta shi aljami'ul fahih ana cewa ya tara ɗalibai gabansa wanda suka saurari hadisin yana bayani dubu casa'in dubu casa'in wanda suka sauke littafin a gaban shi suka ansa a hannunsa suka mawaito daga wajensa ba wannan hadisi kawai ko sahihul buhari da muka fi sani imamul buhari ya wallafa a rayuwarsa ba ya yi wallafe-wallafe in za ku lura farko ma mun yi bayanin cewa imamul buhari farkon talifinsa ya soma talifi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika wannan dimbin ilimi da Allah ya bashi yana nuna maka imamul bukhari akwai littattafan da yayi ga dai wannan da za mu karanta yana da littafi na hadisi al'adabul mufrad da yawan ku kun san littafin sannan ya yi wani littafi rabbul yadaini fi sala ya yi birul walidain ya yi alqira'atu khalfal imam ya yi tarihul kabir ya yi tarihul awsat ya yi at-tarihul saghir ya yi a af'alil ibad ya kuma yi wani littafi da ya sa masa kitabud du'afa sannan akwai aljami'ul kabir akwai almutnalil kabir akwai at-tafsir al-kabir akwai kitab al-ashriba kitab al-hiba asami sahaba al-mu'talib wal-mukhtalif kitab al-mabsut kitab al-ilal kitab al-kuna kitab al-fawaid duka waɗannan ta'alifat din shi ne amma duk sahihul buhari ta laƙwabe su wani ma bai san shi da wani littafi ba in ba sahihul buhari ba ko adabul mufrad ma da dai suna ba kowa ya santa ba a ɗabi'a ta rayuwa ita rayuwa kamar bakin ƙarfe ne a gaban maki yana zaune lafiya sai a kashi a wuta a yi ta zuga ana gaha shi har sai ya koma jawun shi ma ya zama wuta ba tare da tausayi ba a ɗauki ƙaton guduma a yi ta mata masa ko a yi fale-fale da shi ko a yi tsini da shi ko a lallan fasashi yadda ake so ma'ana rayuwa ba ta hakuwa da jama ba imam bukhari a ƙarshen rayuwarsa ya samu irin wannan wa a imam buhari ya je nai sabo garin su imamu muslim ko da ya shiga wannan gari mutane suka rungume shi suka yi mara maraba babban malami a garin lokacin muhammad bin yahaya az-zuhari a farkon al'amari sai ya ce ma jama'a ku je ku saurare shi bayan kwana biyu sai ya ga majalisinsa ya daɗe sai hasada ta ɗan kama shi Allah ta raba mu da hasada ka yace ma waɗanda suka yi da gangan ko bisa kuskure mu ma Allah ka yace mana to a wannan lokaci an so soma cin kasuwan kalman halkul qur'an kun san eh, bari in dan yi bayani kaɗan akan wannan dan a fahimta a zamanin ma'amun khalifa ma'amun an samu wasu mugayen malamai irin su ahmad bin Abidu A, wanda yake a wannan lokaci shine shugaban alƙabai ga khalifa ma'amun da irin su ishaq bin ibrahim al-musbi'i wanda yake su ne suka cinno wutar cewa alƙur'ani ba zancen Allah ba halitta ne cikin halittun Allah wannan fitina ta yi ƙarfi saboda mulki ya shiga ya yi imani da aƙida duk malamin da bai yadda alkur'ani mahalukun ba ne to ya ɗanɗana kuɗarsa daga cikin waɗanda suka ɗanɗana su akwai al'imamu ahmad bin hanbal imamu sunnati wal jama'a an buge shi an ɗaure shi ba abin da ba a yi masa ba a kan ya yadda qurani halitta ne ba zancen allah ba in dai zai farfaɗo ya magana sai ce Al-Qur'ani zancen allah ne ba halitta ba ne daga cikinsu akwai abdul'a'ala ibn muslim wanda shi saboda azaba ma a kurkuku ya mutu ya shahada to in waɗannan fitinu sun ci gaba har zuwa zamanin khalifa al-mu'tasimu billahi ta ci gaba har zuwa lokacin khalifa al-wasiqu billahi ba ta sami mutuwa ba ko malaman sunna su sami zaman lafiya sai zamanin halifa da ya biyo bayansu Wakilu, alallah sai ya zan ahalin sunna to amma a duk waɗancan lokuta al'amura sun yi zafi duk malamin da bai ce alƙur'ani halitta ne daga cikin halittan Allah ba ba zance ne ba to ya dandana kudansa to sai wannan muhammad bin haya az-zuhali sai ya sami wasu ya ce ku je ku tambaye shi kalamun lahi bayan mahaluki aka je aka rika tambayan imamul buhari shi kuma ya ce na'am kalamun lahi bayan mahaluki wa af'alin ibadi mahluqa ya fahimci suna jarraba shi ne su mai zai ce ce wal imtihanu bid'a ka zo kana wannan tambayan na ƙaƙalar fitina bid'a ce to wannan kalmar dama shi wannan bawan Allah Muhammad bin Yahya az-Zuhali yayi ne dan ya tada ƙura a nuna ma gabanni tofa ga aƙidarsa domin shi ma ya shiga cikin wannan fitina to kuma ya samu kanka a ciki wanda yake abubuwa suka yi zafi bayan sun yi zafi imamul bukhari da kansa ya yi addu'a yana cewa ya Allah wannan fitina da ta shigo da ta riske ni اللهم إنه قد alayya علي الأرض بما عقبت فاقبلني إليك Ya Allah! gaskiyar magana ƙasar duniyan nan ta yi kunci, duk da yalwanta gare ni ana neman sai an tumsa tsani na saki layi ya Allah ina roƙonka in shi rayuwata bai wata ɗaya ba Allah ta'ala ya anshi rayuwarsa shi yasa ma aka ce imamul bukhari yana cikin bayin Allah wanda suke Allah na an san addu'arsu Allah ka anshi namu imamul bukhari ya rasu Allah ta'ala ya ji kansa a wani gari wanda ake kiranta hartank ko hartanak gari ne wanda ba ta da nisa da samar kanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafata maka kuma ya rasu a daren sallah Allahu akbar kun ga an haife shi a watan sallah kuma ya rasu a daren sallah hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 250 ya yi rayuwa a duniya tana hijiriya shekara 62 ya mutu in ka gwama shi a watan turai ɗaya ga watan september 870 in ka gwama shi a nan ƙidaya na shamsiyya yana da shekara sittin daidai kusan akan sami gab tsakanin hijiriya da kuma shamsiya to ina ga ko zai yiwu a gurguje dan ce wani abu game da littafin ko ko menene ya kamata ah, a takaice kwarai wannan littafi na imamul bukhari allah ta'ala ya ji kansa a ah, littafi ne wanda yake malamai waɗanda suka san hadisi da ingancin hadisi suna cewa babu wani littafi mafi inganci a duniya fiye da wannan littafi na imamul buhari allah ta'ala ya ji kansa ya gafata maka kuma wannan littafi na imamul buhari kamar yadda muke gani in ka ɗauki jerin jerin giyar littattafai da suka sami kula da itina'i da shiru to da wuya ka samu littafin da ya sami irin wannan tagwamashi kamar yadda littafin imamul buhari ya samu domin an masa shar'i daban-daban tare da bayanai na malamai mabambanta sama da ɗari uku kamar yadda masana suke faɗi muhimmai daga ciki akwai a alamun sunan na muhammad bin muhammad al wanda allah ya yi masa matuwa shekarar hijira tana da ɗari uku da tamanin da shida akwai sharhi na sahihul buhari na ibn battal Allah ta'ala ya ji kansa wanda ya ratu hijira tana da da arba'in 449 akwai sharhi wanda ake kiran ba shawahidin taudir wata fihe limushkilatil jami'a kaje wanda muhammad bin abdullahi bin malik annahawi nahawi yayi wanda Allah ta'ala ya ji kanka ya rasu shekara biyu. akwai at-tanqin sharhul jami'ul sahih na Muhammad bin Bahadir az wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da 794 haka dai ga sunan da yawan gaske har zuwa fatahul bari wanda al'imamun hajji bin hajjar al’asfalani ya yi su umdatin tsari wanda yake na ɗan bayanin su nake jin a zamanmu na farko wanda yake malamai suna cewa a jallu. wato mafi ɗaukaka mafi mahimmancin shiro na imamu buhari jiya da yau in ji malamai masana babu kaman fata bulbari yawwa babu kaman fata bulbari na ibina hajar al Allah ta'ala ya ji ɗanka. shi kuma mutumin Egypt ne ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da ɗari takwas da hamsin da biyu sai umdatul ƙari din nai bayanin su zamanmu da ya gabata na alhafiz badar din al'aini shi ma da shi da ibn hajar al'asqalani da shi badar din sun haɗa zamani kuma duka suka yi sharhin imamul buhari kuma dukansu mutanen misra ne shi ibn hajar al-asqalani ya rasu hijira tana 852 shi kuma badruddin ya rasu hijira tana da 855 kaga tsakanin su shekara uku ne ma kawai to waɗannan sharhi kusan babu kamar su ina cewa sharhi da na sani na ƙarfe wanda na sani shine wanda a shek muhammad ali asbabuni ya yi cikin mujallari hudu a shafin muyassar na zo da kwafin nan ko ina jin wancan zama Shi shine wanda na sani na ƙarfe ba mamaki akwai wasu da suka biyo baya ma bayan shi wallahu ta'ala a'lam Husaini ya gabatar wa ya gabatar wani banda na ne. sabon shigowa to kaji ji ma na Usaimin Allah ta'ala ya ci kansu gaba daya shi Muhammad Ali a sabon yi bai mutu ba ko ya mutu bai mutu ba yana nan da rayuwarsa wallahu a ah, sannan wancan littafi na fata bari ta samu yabo sosai imamu shaukani Allah ya ji kansa lokacin da aka ce alagafata malam ya kamata kai mana sharhin imamul buhari sai ce ai lahi jimata da al-fath <laughs> ai an gama inda sharhin buhari aka yi fatahul bari an gama saboda sharhi ne wanda yake tare da kaga shi umdatul qari ya fi shi yawa ya kusa ma ninka shi za a ce bai dai ninka ba amma fa'ida da kusanto da ma'ana nan da nan babu kaman fata ne wallahu ala, wannan umdatul gami ne babu kaman fata ne sai dai shi ya taba wasu abubuwa ga fatahul bari shi ya taba abubuwa wasu fannoni ya keɓance su da bahasi wanda shi mai fatahul bari ba haka ya yi ba sa'annan wannan dai a takaice malamai sun tartibin kutubu sidda ko asunan asitta suna cewa mafi inganci a cikin littattafan sunan nan shine sahihu abi abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari sannan sahihu abul husaini muslim ibn hajjaj an gane ko annai sahuri sannan na ukun su kitabul jami' na abi isa muhammad bin isa shine al-imamu tirmidhi suna sa shi a mataki na uku wajen inganci sannan a mataki na hudu kenan ba na uku ba afuwan ta yi tsallake na mataki na uku shine kitabun sunan na abu dawud sulaiman bin ash'ab al-sijistani ana sa shi mataki na uku in ka ɗauki buhari ka ɗauki muslim sai abu dawo daga nan sai imamu tirmidhi kitabun jami'in ɗin shi abu isa ke nan muhammad bin isa a tirmidhi allah ya ji kansa sannan mai bi masu na biyar kitabun sunan na abi abdurrahman ahmad bin shu'aib an-nasa'i na shidan su na karke كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني shi bai kai darajar ba waɗannan wasu sukan yi ɗan kuskure zan ce ko su kutan baki wasu sai ka ji suna a sahabu tatta a'a ko sittu sahabi sai dai sunan domin imamul buhari da muslim su ne suka yi iltizami cewa ba za su rubuta wani abu ba a waɗannan littattafai na su sai sauran kuma sukan ambaci darajar hadisi bayan sun kama da shi tare da haka aka bambanta darajar littattafan wani abin sha'awa ga sahihul buhari imamul buhari da kansa yake cewa babu wani hadisi da zan rubuta face na yi sallah a biyu na nemi allah zaki kafin na rubuta shi sannan ya rubuta sannan wasu suka ce hatta jama domin shi littafin hadisi ne littafin fikihu ne yana tafiya da fikihu zai maka tarjaman wani hukunci sai ya kama ka hadisi sai kama ka hadisi don haka littafi ne shi yasa can ka ji yabo cikin yaban da ake masa ban ga wanda ya fi sanin hadisi da fiki hukaman imamun bukari ba saboda yana tafiya da fahimta da bayani wanda za ka gane dalilin kawo hadisin a babin Allah ta'ala ya ce kansa a takaice kan mu wuce abinda muka ce ya cika tsabtsab. wannan shine imamul buhari kuma a gurguje wannan shine littafin buhari wanda in allah ya so mako mai zuwa za mu soma rayuwa cikin hadisan da ke ciki muna roƙon allah ya mana jagoranci ya tabbatar da mu akan daidai ya hana mu kuskure in mun yi Allah ya an samar da mu ya fahimtar da mu ya ba mu ikon fahimta da gyarawa kuma kamar yadda na ce karatun nan ku ne za ku yi ni an gabatar da ni ne kawai don haka da Allah mu taru mu yi Allah kuma ya taimake mu wajen yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله